idan mutum ya tashi zai yi wata takama Allah sai ce ka tambaye shi abin da yake takama da shin waye bashi in an tambaye shi sai ya ce Allah ne sai Allah ya ce to kul alhamdulillah kai ce alhamdulillah aka ne a suratul zumar ma yake cewa wala in sa'alahum man khalaqa as

inda zaka tambaye su wa ya halicci sammai da kasai Allah ce za su ce maka Allah ne ƙul sai Allah ya ce to kuma ka tambaye su a afara'aitum mata da una min dunillah Allah ya ce ku bani labari waɗannan ababa da kuka rike su kuke kiransu kuke bauta musu koma bayan Allah waɗannan gumaka da kuka rike kuka makalkale musu kuke bauta musu koma bayan Allah Allah ya ce ku bani labari in aradani Allah bi durrin idan Allah ya nufe ni da wata cuta wata matsala ta sauko mini hal hunna kashifatu durri shin su din nan za su iya yaye matsalar da ta shafe ni suka ce ba za su iya ba aw aradani bi rahmatin to idan Allah ya nufe ni da wata rahama jin kai walwala irin ta rayuwa hal hunna mumsikatu rahmati to da su iya kame wannan rahamar suka ce ba za su iya kul sai Allah ya ce to kai ka ce hasbiyallahu Allah ya ishe ni malam wadda ba zai iya tunkuɗe maka fitina ba in ta taso kuma ba zai iya kwace ko ya tare alkhairi ba in ya same ka me amfanin kaskantar da kanka washe Allah ya ce kulka ce musu hasbi Allah Allah ya ishe ni tunda sun amsa da kansu afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi idan Allah ya nufe ni da wata cuta wani kunci na shiga wani matsatsi na rayuwa hal hunna kashifatu durri za su iya yaye matsalan da na shiga larabawa suka ce manzon Allah ba da su iya ba aw aradani bi rahmatin to idan Allah kuma ya nufe ni da wata rahama wani jin kai da walwala daga wajen shi hal hunna mumsikatu rahmati da su iya kame rahamar bata zo guna ba suka ce a'a Allah ya ce kulto ka ce musu hasbi Allah ni Allah ya ishi jama'a mun fahimta duk abin da kaga ake ta yin nan a ce a'a wani da malamansa wallahi duk dodori da wani malam kawai idan ka ganka da makiyin ka a gari kuna kiliya alamar akwai Allah inda a cikin ku akwai mai iya daukan mataki da bara ku zauna a anguwa ɗaya ko a gari ɗaya saboda ba yadda ka iya shi ne shi ma ba yadda iya da zaman ka da wadda baya son ka maƙiyinka a gari ɗaya, ka wuce ya wuce ga shago ga shago wannan dalili ne akan akwai Allah inda a cikin ku akwai wadda ke da tasiri na gusar da ɗan uwansa da ba za ku zauna kuna kiliya tare ba haka ne ko ba haka duk ƙarya ne kana da malamin aka shiga nomination da kai su kori wadda za ku yi takarar da shi mana kawai a gari ƙarya ne wallahi wadda yake da wannan tasirin kawai Allah jama'a haka ne ko baka bane idan kana da malamai malaman suna aiki aikin na ci kuma aka zo za a yi zaɓe da kai da abokin gabanka wata shi ne babban barazananka malamin su mishi kurciya ban ya bar gari ƙarya ne ƙarya ne saboda ka duk inda ka je je kamfen kai ma ka je inda kana da malaman da za su ɗaga shi a garin ba za su ɗaga shi ba suka bar maka shi yake daga maka hankali malam mai maganin wannan abin kawai Allah kawai in ga mutum bai san addini bane ake wahalar da shi da wannan shi ma malamin da zai maka roƙon Allah da matsalolinsa haka ne haka ne haka ne shi ma da nashi matsalolinsa to malam dama idan wallahi malam idan mutum bai san addini ba musamman bai san sa ba to sai kaga hatta hakkin Allah yana ɗauka yana ba mai. haka ne ai kawai duk wanda ya bullo a mishi kurciya ya bar gari duk wanda ya bullo a mishi kurciya ka zama kai kai ɗayanka wannan ne a ganawa amma malaman ka sun bari ana ta kira maka wuta ah. malamai ba su yi aikin su yawa sun dai ci kudin su kawai haka ne an Allah ya ce ka tambaye su za su iya kare wata matsala suka ce ba za iya ba za su iya tsare amfani suka ce ba za su iya ba Allah ya ce to kace ni Allah ya ishe ni haka idan da akwai wani malami gobe da nisa irin wannan idan ya aibi ya mace sai sai roƙon Allah sai wani babban mai kudi zai zo aure yasa idan ya haifi ɗa namiji sai ya roƙon Allah su ya zama babban mai kuɗi ko kuma gwamna kan yake maka roƙon Allah shi bai da ƴaƴa ya fito da ɗansa takara min shi ma mishi roƙon Allah to haka ne dama in ba ku san addini ba kun shiga shi kenan yadda kake bukatar addu'a haka shi ma yake bukatar addu'a jama'a mun fahimta to haka ne Allah ya mana mu muwafaka Allah ya sa samu dace Allah ya mana mu muwafaka Allah ya ce wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim idan da zaka tambaye su wa ya halicci samai da kasai Allah ya ce wallahi da su ce maka wanda ya halicci samai da kasai shine magwayi mai ilimi ma'ana dai mulkin samai mulki ne na Allah mulkin kasai mulki ne na Allah ba wani wanda yake da ta'asiri a sama ba kuma wadda ke da ta'asiri a ƙasa jama'a idan ba Allah duk abin da kaga ya gudana ya gudana ne da izinin Allah ba wadda ya isa ya ba ma abun izini abun ya gudana da izininsa idan ba Allah ba idan kuma abu ya ki gudana to ya ki gudana ne da izinin Allah ba kuma wadda in Allah ya gudanar da abun shi kuma zai jaye izininsa a ce kuma abin ba zai gudana ba Allah ya tabbatar da zuciyarmu akan imani da tauhidi Allah ya tabbatar da mu akan addini